Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana kan mitoci goma sha shida, ashirin da biyar da kuma sittin. Masu mu a jamhuriyar Nijar kuma za iya kama muka tsaye a tashar VOA Africa 200.5 sai kuma gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomal da kuma niyya. Ana iya kama mu ta hanyar sadarwa a koda yaushe akan voahausa.com. Masu mu Assalamu alaikum ni ne Sarfila Hashin Gumel daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki ke farin cikin kawo muku wannan shiri a daidai wannan lokacin. Bayan labaran duniya, sahaba Imam Aliyu zai gabatar muku da shirin nagarin na kowa, amma da farko ga cikakkun labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da hantsi ga cikakkun labaran mai karantawa Grace Alheri Abdu. 'Yan fashin tekun samaliya. sun saki ma'aikatan jirgin ruwa 26 waɗanda suka kama lokacin da suka yi fashin wani jirgin shekaru biyar da suka shige wanda ya kawo ƙarshe garkuwa da mutane mafi tsawo a yankin kamar yadda jami'an ƙasar suka yi bayani wata majiya kusa da 'yan fashin ta gaya wakilin murya amurka cewa an saki waɗanda aka yi garkuwa da su ne bayan an biya kuɗin fansa dala amurka miliyan biyu abinda ɗaya daga cikin waɗanda aka yi garkuwa da su ɗin ya tabbatar ma'aikatan jirgin ruwan sun fito ne daga kasashen cambodia da china da indonesia da philippines da taiwan da kuma vietnam a cikin watan maris na shekara ta 2012 ne 'yan fashin tekun daga somalia suka sace jirgin ruwan na musunta pv ham dauke da tutar oman kusa da gabar kasar sinchers prime ministan iraki haide al-abadi al abadi ya fito a hukumce ya shure niyyar turkiya na sa hannu a yunkurin sake kwace birnin masul da ke arewacin iraki daga karkashin ikon mayakan isis da yake jawabi jiya asabar abadi ya ce kungiyar kawancin da ake da ita a halin yanzu za ta iya samun galaba a bata kashin da ake yi ba tare da taimakon turkiya ba abadi ya bayyana haka ne a bagadaza bayan wata tattaunawa ta ba da sakataren tsaron amurka ash carter da ya kai ziyara a wurin wanda yake kokarin shiga tsakanin takun sakan da ake tsakanin gwamnatin sinni da turkiya da kuma 'yan tawa wato ta 'yan shi'a da abadi ke jagoranta a nashi bangaren sakataren tsaron amurka kata ya shaidawa manema labarai a bagadaza cewa batun rawar da turkiya za ta taka a yakin masul yana da sarkakiya ya kuma jaddada cewa diyaucin iraki yana da muhimmanci a yaki da kungiyar ta is yayin da kata yake ganawa da shugabannin iraki an ba da rahoton wani sabon fada jiya asabar wajen birnin iraki mafi girma na biyu a wani yaƙi da ake kyautata zaton za a iya gwabzawa har na tsawon makonni 'dan takarar shugaban ƙasa amurka na jam'iyyar republican donald trump ya gabatar da wani sabon tsarin shige da fice ya kuma ce zai rage kuɗin harajin da amurka wato amurkawa masu matsakancin karfi suke biya da kashi 35 cikin 100 a cikin kwanaki ɗari da hawansa mulki idan ya ci zaben shugaban ƙasar da za a gudanar a watan gobe. Trump ya kuma yi amfani da jawabin da ya yi a kan tsare-tsare ya bayyana cewa bayan zaɓe zai kai ƙarar sama da mata goma da suka fito suna zarginsa da ƙuntata mutuntakarsu. Ya sake ambaton zargin ƙuntatawa matan lokacin da yake bayyana yadda zai jagoranci ƙasar idan ya lashe zaɓe, inda ya shaidawa magoya bayansa jiya Asabar cewa Kowace a cikin matan karya ta shantala, abubuwan ba su taɓa faruwa ba, kuma za a kai ƙarar dukkan waɗannan maƙaryatan bayan zaɓe. Ana sauran kwanaki goma sha takwas a gudanar da zaɓe. Trump ya gabatar da jawabinsa kan tsare-tsarensa ne a Garrisburg, jihar Pennsylvania. kusa da wani filin tunawa da yakin basasa inda shugaba Abraham Lincoln ya gabatar da ɗaya daga cikin muhimman jawabansa a tarihin Amurka shekaru 153 da suka shige, da ya shata wa Amurka wata sabuwar makoma bayan yakin basasa na shekara da shekaru da ya mummunan rarraba ƙasar. A cikin jawabinsa jiya Asabar Trump ya ce zai rage kwararar bakin haure cikin Amurka ta wajen yankewa waɗanda suka shiga ƙasar ba tare da izini ba hukuncin ɗaurin shekaru biyu. Zai kuma buƙaci a yankewa waɗanda aka samu da aikata wannan laifin a lokutan baya hukuncin ɗaurin shekaru biyar. Ya kuma yi alkawalin ƙayyade wa'adin 'yan majalisa da taka birki kan ɗaukar ma'aikatan gwamnatin tarayya da hana jami'an fada White House da kuma na majalisa zama masu nemarwa manyan kamfanonin alfarma bayan sun bar aiki yanzu. Wato Trump ya kuma zargi kafofin sadarwa da nuna fifiko a yunkurin taimakon abokiyar hamayyarsa 'yar takarar shugaban kasa ta jam'iyyar democrat hillary clinton kamfen din clinton ya bayyana jawabin na dan takarar republican dan a matsayin alama mai ban tsoro ta irin shugaban da trump zai zama a wajen yakin gangamin neman zaɓe a pittsburgh clinton ta nemi goyon bayan 'yan jam'iyyar republican da suka dawo rakiyar ɗan takararsu ta bayyana cewa hankalin mutane da dama ya tashi da jin kalaman batsan da aka naɗa Trump yana yi a kan mata. Binciken ra'ayoyin jama'a dai na ci gaba da nuna cewa Clinton ta ba Trump tazara a matsayin ƙasa baki ɗaya da kuma muhimman jihohi da ake fafatawa. To kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Matar tsohon shugaban ƙasar Ghana kuma 'yar takarar shugaban ƙasa ta jam'iyyar hamayya National Democratic Party NDP Nana Konado a Gemen Rawlings ta ce tana iya kada shugaban kasa mai ci yanzu John Dramani Mahama na jam'iyyar National Democratic Congress NDC mai mulki a zaben shugaban kasar da za a gudanar ranar 7 ga watan Disamba. Hukumar zaben kasar ta dakatar da a Gemen Rawlings da waɗansu 'yan takara goma sha ɗaya tsayawa takara sabili da gaza cika sharuɗan da hukumar ta gindaya musu kafin cikar wa'adin da ta ɗibar musu na miƙa takardun neman tsayawa takarar su kafin talatin ga watan satumba hukumar ta ce 'yan takarar da suka cika shariɗan tsayawa takarar sun haɗa da shugaban ƙasa mai ci yanzu mahama nana ado da a kufu ado ta jam'iyyar new patriotic party da ivo kobina green street na jam'iyyar convention people's party da kuma jacob ose yabo wanda ya tsaya takarar ƙashin kansa ba tare da jingina da wata jam'iyya ba a wata hira da murya amurka agimen rolling ta ce tana da ƙwarewa da kuma abin da take bukata ta lashe zaɓe ta zargi jam'iyya mai mulki da ƙulla ya hana ta takara zargin da jam'iyyar ndc ta musanta labaran duniya kuka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc Masu mu sai a gyara zama, ga sahaba Imam Aliyu zai gabatar muku da shirin nagar na kowa. Nagari na kowa. Jama'a masu mu assalamu alaikum da fatan kuna hanzi lafiya. Kamar yadda muka shaida muku a makon da aka yi bikin ranar malamai ta duniya wato biyar ga watan Oktoban bana rana ce da a kowace shekara da Majalisar Ɗinkin Duniya ƙarƙashin hukumar ta ta kula da harkokin ilimi, kimiyya da al'adun gargajiya wato UNESCO a shekarar 1994 ta ayyana ta ayyana wannan ranar a zaman murnar irin ci gaba da aka samu ranar biyar ga watan Oktoba a shekara ta 1966. lokacin da wani taron koli na hukumomin gwamnati da ƙungiyar kwadago ta duniya da hukumar ta ɗauki nauyin shiryawa a Paris ya amince da shawarwari da aka zartas tare da amincewar ƙungiyar kwadagon kan matsaya da kuma makomar malamai. Tun lokacin ake ta wannan bukukuwa, wakilin sashen Hausa a Kaduna Iliya Kure ya zanta da shugaban ƙungiyar malamai ta ƙasa reshen jihar Kaduna Mr. Titus Amba kan muhimmancin wannan rana da kuma irin matakai da suke ɗauka na yin waɗannan bukukuwa da kuma matakai da shawarwari da suke bayarwa da zai taimaka wa aikin malanta. ranar hutu ne ma malamai gaba daya duk duniya ba a najeriya kawai ba mukan zo mu zauna da junanmu ne mu tattauna mu duba koke-koke mu da muke da ita wanda za mu ya mu gabatar ma gwamnati kuma gwamnati ita ma ta zo sai ta gama ita ma nata koke-koken da take da ita mana don mu hada hannu gaba daya mu tsira tare in ka dubi eh, kan magana na wannan eh, ranar malaman na wannan shekara an ce inganta malami ne ko mm-hmm. eh, a hausance a turanci da ce valuing teachers improving their status mm. in ka doke malami da martaba mm. ko ba gaske bane ka dauke shi da muhimmanci ka za ka kara mai martaba kenan abin da yake nufi da wannan in ka dauke malami da muhimmanci za ka kara mai martaba to ka gan eh, takin bikin wannan shekara kenan na na na malamai gaba daya to ka gan wannan takin ko yayi mana daidai don in ka martaba mutum in ka dauke mutum da muhimmanci gan ka martaba shi kenan zai sa kwazo ya yi abin da ya kamata ya yi ka san eh, tun ba yanzu ba aikin malanta Ah, so da yawa mutane suna ganin ta kamar aiki ne wanda in ka rasa wani aiki a wani wuri sai a ce maka ka je ka yi aikin malanta ko ba gaske ba ne to ka ko duk wani abin da za a ce ko aikin malanta ma baka samu kai ba to gan an riga ma an gwada wannan aikin malanta ma ba wani aikin zuwa gani ba ne duk wanda yake nima da ya fita cikin jama'a a gan shi da matsayin shi na mutum kai je aikin malantar nan to ka gan wannan abin ciwo ne kwarai rauni ne sosai ake sa mana mu malamai da muke cikin wannan aikin ko ba gaske ne kuma wanda za su yi fitar da mu a cikin wannan abun shine gwamnati wato gwamnati in suka mai da hankali gaba daya ko ba gaske a akan harkar ilimi to kagan ko ba da za a harkar ilimi ya ci gaba ba tare da tafiya da malamin ba in ana son aikin ilimi ya ci gaba to sai kayan la'akari da harkar malami hakkokin shi da ya kamata a bashi a bashi shi albashin shi in ba albashi ba ne mai dan nauyi a zauna a duba ya za a dan gyara mai albashin nan da in shi ma yana aikin na ya samu kwanci hankali in a cikin taron jama'a in ka kira shi yana ya ansa ya ce eh shi malami ne ko ba gaske ba ne to so da yawa ana samun wannan matsalolin don ire-iren kila rashin biyan albashi akan lokaci rashin biya wasu hakoki kan lokaci za a ce ko malaman ma da ma ba a biyan ku don me a koni har yanzu ka ce mishi ana biyan ka zai gan kaman karya kake don an taba wani lokaci da malamai na zama ba a biyan albashi to wani zai ganin kamar har yanzu din ma ba a biyan shi albashi ina kwan da zuci malama da basu kware ba to tsakanin ga Allah duk wani malami da ba malamin kwarai ba ne mu a matsayin mu na kungiyar malamai ba mu goyon bayan shi inda hanyar da gwamnati za su yi su fitar mana da irin ire-iren wannan mutanen da bai kamata suna aiki malanta ba a fitar da su mu a shirye muke mu goyo bayan gwamnatin ne don wannan malanta akwai akwai abin da sai ka sai ka same su kamar za a iya kiran ka malami ai ko ba gaskiya in ba ka da su ko ba ni za ka yi ka zama malami akwai makarantu akwai certificate wanda ya kamata kana da ita kamun ka kware ka zama malami to in akwai wani wanda yake koyarwa da ba da wannan takardun na kwarai a shirye muke mu goyi bayan gwamnati ɗari bisa ɗari a kawo mana da su. Wannan kiɗin tica ne wannan batun tica ne tica ɗuban karatu. Idan ka haifi ɗanka, ka tashi karatu. Isa isa iya ke farce nan ya wanke riga ije aje ka gane yaro idan karatu. Idan kuɗanka ya kwana ɗaya ya kwana biyu bai zo cikin haɗe ba. ka gane zai bi shi har gidansu da ido ba lafiya ta yi. Idan ka haifi ɗanka sannan ya yi firamare ai ya yi sakandire ai ya je basi ya je yaman da rasha ya gangara america sannan ya sauka london ya gangaro ta paris sannan ya yi gida da moto malam akwan a tashi wani tica ko bai da keke. Gwamnatin jihar Kebbi ta ce ba za ta yi kasa a gwiwa ba wajen ɗaukaka ilimin ɗiya ce. Gwamnatin ta bayyana haka ne a bikin ranar 'yan mata da kuma yara mata a ƙoƙarin da take yi na bunƙasa ilimi baki ɗaya musamman na matan. Ganin shi ne rukuni da yake ba musamman a arewacin Najeriya. Gwamnatin ta bayyana haka ne a bikin ranar 'yan mata da ƙananan 'yan mata na wannan shekara. kamar yadda za ku cikin wannan rahoto da Maryam Atu Muhammad ta aiko mana daga can. Kwamishinan ilimi na jihar Kebbi ne ya bayyana haka a wajen wani buki da hukumar gama gari ta jihar tare da haɗin gwiwa wata ƙungiyar mai fafitikar kare 'yancin 'ya'ya mata mai suna Hilwa waton High Level Women Advocate. domin yin bikin 'ya'ya mata cikin duniya ga kwamishinan ilimi alhaji muhammadu magawata alero firamare da secondary ne kuma na gwamnati ba na public schools ba muna dubu ɗaya da kwara 65 that is now 901 at 65 out of uh, cikin su mun ce 584 uh, da 35 uh, maza ne mata kuma mun ce 316 da su kuma mata ne su suka bada kashi 32.15 wanda ya zama mata yanzu suna baya kuma na gaya musu cewa kuma ba su yi abin nan ba ci gaba yau domin tun lokacin mu ajin mu na mu 40 muke mu 28 mata 12 wanda zan kai 30 kenan ai mun kaddama da ita a gidan gwamnati tare da ita matan mai girma gwamnati Dr. Zainab Bagudu aka shiro matan nan da kowane bangare domin su ne suka san al'amuran su su da don haka kusan mu ake ɗauke da komai nasu a yi don kuma karkashin ma'aikatar mata da kuma ma'aikatar ilimi a jawabinta shugaban kungiyar ta hilwa hajja maimuna yan bala wadda mrs esther jatau ta wakilta ta ce an keɓe ranar goma sha ɗaya ga watan oktoba na kowace shekara a matsayin rana ya'ya mata ta duniya don jin majiya ga mrs esther jatau da cikakken bayani game da wannan take na ya mace na wannan shekara bukin ya mace na shekarar nan taken shine cin gaban ya mace ainihin manufar cin gaba ne eh, ci gaba kamar ta fannin ilimi saboda an gano cewa yawancin 'yan mata idan sun fara makaranta ba su kan tsaya sai su fara amma ba za su ci gaba ba ba za su tsaya har su kare ma ko secondary ba ballante su yi maganan zuwa jami'a amma sai ka ga da ta fara kila ta fara zuwa aji uku sai a cire ta sai ta je ta yi aure ga lokacin da mata ke makarantar ba ta mai da hankali sosai saboda uwa na jira ta dawo ta yi talla saboda haka hankalinta na can wurin talla ba za ta mai da hankali ga sha'anin karatun ba to shine ita wannan kungiya ta hilwa ta ga akwai muhimmancin cewa ta tashi tsaye domin a jawo ra'ayin 'yan mata domin su so ilimi to kafin jawo ra'ayin 'yan mata kina son ki hulɗa da yarinya to in har kina son ki sami hankalin yarinya dole ki yi hulɗa da uwarta da zaran ki hulɗa da uwarta zai yi sauƙi ki kai ga yarinya to da shike ku hilwa ku kenan kawo ci gaba ga ilimi 'ya'ya mata a jihar kebbi to a gwamnatance yaya gwamnati tana baku ko goyon baya da ya kamata domin ku cimma burin ku na ganin cewa 'ya'ya mata na karkara da birnin suna zuwa makaranta? Babu shakka gwamnati na ba da goyon baya sosai domin ita kanta Dr. Zainab Atiku Bagudu ita ce babban shugaba da ake cema a turanci patron ta hilwa din to saboda tsananin son sha'anin yara mata su ci gaba kowane lokaci in ta ji kamar alama hilwa ta dan yi shiru bata ji komi game da ayyukan da suke yi ba takan dan turo mu ta tuna mana to hilwa ku tashi tsaye fa ku tashi tsaye to wanda ya nuna cewa lallai tana da son cewa yaran nan su ci gaba kuma tana kokari ta hahada mu da kamar donor agents waɗanda sukan ba da tallafi domin wasu ayyuka su gudana to da shike kuna wannan kungiyancinku to yaya su waɗannan da suke karkara kuna ku samun goyon bayan uwayensu babu shakka domin ba mu tsaya cikin birni kawai ba ai idan kin eh, in kin tuna cikin karkara ma sun fi yara yara sukan fi yawa a karkara fiye da birane saboda haka muna shiga ƙauyuka ƙauyuka idan mun shiga ƙauye sai mun sami hakimi ko uban ƙasa na wurin sai mu fara tattaunawa da shi mu faɗa mishi manufar wannan hilwa cewa mu abinda muke so muna son yara 'yan mata su ƙara yawa su ƙara ƙwazo da himma cikin sha'anin ilmi to bayan mun ga uban ƙasa ko hakimi shi kuma yakan tara ubanni na yara ya yi uh, eh, mitin da su ya tattauna da su mu kuma sai a haɗa mana mata ainihin uwaye na yara mu members na hilwa bayan mun an gabatar da mu ga ubanninsu sai kuma mu je wurin uwayensu mata sai mu kuma wayan musu da kai akan muhimmancin ilimi na ya mace so da yawa sai ki tarar da uwa ta fi son ta azama yarinya talla to muna nuna musu cewa talla duka-duka abinda za ta dawo da shi naira ɗari naira ɗari da hamsin amma idan ta yi ilimi sai ta taimaka ma kanta ta taimaka ma uwayen ta taimaka ma 'yan uwa ta taimaka ma ainihin community dinta jiha da ƙasa baki ɗaya kazalika na samu nasarar zantawa da wasu 'ya'ya mata da suka halarci taron ga abin da suke cewa sunana naja'atu idris gdss mayama local government kebbi state da shike yau rana ce ta 'ya'ya mata na duniya me ya korafe korafen ko kuma me kike so a yi miki na wata a cikin fannin ilimi ina so a jama iyaye maza da mata kunne saboda su ba auratar da mata da wuri a zan kafari suna karatu domin su taimake yan uwansu mata sai kuma me sannan kuma ina so gwamnati ta ma ƙasa makarantu sannan kuma ta sa mana malamai masu gaskiya da rikon amana ni ne mai suna mary n monday daga dankowa local government ni abin da nike so gwamnati ta yi muna shine ta tanada muna likitoci da za su dinga dubar lafiyar jikinmu saboda mu sami karfi mu dinga zuwa makaranta sannan kuma gwamnati ta tanada muna abubuwan da za mu dinga zuwa makaranta kamar su littafai bairo yadda za mu ji karfin zuwa makaranta to malamai ba malamai muna son gwamnati kuma ta tanada muna malamai na gari domin su dinga koya muna abin da ya kamata mahalatar taron sun fito ne daga makarantun sakandare da na firamare da ke wasu daga cikin ƙananan hukumomin jihar sun bayyana cewa kuma baya da ake samu game da ilimin 'ya'ya mata ya ta'allaka ne akan talauci jahilci yin aure da wuri da kuma rashin baiwa 'ya'ya mata kwarin gwiwa na fafutukar neman ilimi maryam ato muhammad muryar amurka daga birnin kebbi nigeria daga jihar katsina kuma zaharaddin sani huta ya aiko da rahoto kan kira da wata kungiyar mata ta masu faɗa aji walau suna aiki ko sun aje aiki Ƙungiyar ta yi wa gwamnatin jihar ta ware wani kaso na musamman kuma mai yawa wajen ɗaukar malaman makaranta dubu biyu da gwamnatin ta ce za ta yi. Ƙungiyar da ake kira Hilwa ta ƙaice ta ce yin hakan zai sa a kauce wasu ƙalubale da ake fuskanta a fannin ilimin mace. Shugabar ƙungiyar fitattun manyan matan Hajiya Mariya Abdullahi Bakori ce ta yi wannan kira lokacin bikin ranar yara mata ta duniya da aka yi a jihar. ta ce cikin malaman makaranta sha 19,274 da ake da su a jihar ɗaya ne kaɗai mata wanda shine kashi 23 cikin ɗari na dukkan malaman ga rahoton zaharaddin hajjia mariya abdullahi bakori ta ce suna yin kokari na ganin cewa gwamnati ta ɗauki wani kaso na ɗaukan mata aikin koyarwa domin cike gurabun da aka baro baya tsare-tsaren da gwamnati take yi a jiha akwai wa'insu 'yan mata wa'inda gwamnati ta ɗauki nauyin su kai su isa kai ta college of education dutsen ma wa'inda ta ba su ta koyar da su aiki na na koyarwa to ire-iren su ɗin waɗanda suka riga suka gama wannan makaranta suka zanne to cikin su za a samu a tsatsamu tunda da ko tun dama ai da aka tafiyar da wannan tsarin shirin kenan cewa bayan an gama koyar da su kowace yarinya za a tura ta mazauninta wato um, da ƙauyen da ta hito za a tura ta ta je ta koyarwa har tsawon shekara biyu hajiya na ga kun nuna damuwa ku akan yadda mata yara suke tafiya tallace-tallace haka a inda kuka kira da mu manema labarai mu zo mu haɗa kai domin a samu a kawar da wannan tallace-tallace da bai cika haifar da ya mai ido ba. To matsayin ku na yan wannan kungiya ta Hilwa wanda kun shafe shekaru kuna gudanar ita akwai kokarin da kuke na ganin kun rage wannan tallace-tallace tsakanin 'ya'ya mata na rashin zuwa makaranta. To a batun gaskiya mu Hilwa inda ka saurara a lokacin muke ba da bayani. ita majalisar ɗinkin duniya ta fara ta da wannan shiri ah. na bunƙasa ilimin mata tun kaman fiye da shekaru shekara goma da suka wuce kuma musamman tatsinci jihohi ne waɗanda suke da ƙarancin ilimi na yara mata yaya mata kuma jihohin ai mun lissafa muka muka ce akwai bauchi katsina zamfara da kebbi da sokoto da niger su ne maki da mafi karancin ilimin yaya mata kuma su din dai aka tsamo da aka tsamo su a shiri kenan na uku na tafiyar da wannan program to a nan ne aka tsaye da shawara ta hanyar da za a ƙara samun za a ƙara bunƙasa ilimin 'ya'ya mata shine bari a zauna a tsamo mata waɗanda suka fice wanda suka yi zarra a fannoni daban-daban na rayuwarsu to idan 'ya'ya mata ko kuma iyaye suna ganin ire-iren waɗannan mata da suka fice su ma za su mai da hankali su ce aiko ni ne ma ina son 'yata ta zama kamar wacce saboda haka kaga maganan wannan tallace-tallace wani abu ne da ya addabi al'umma baki daya sabila wata idan ka hana ta yin tallace kaga dan hanyar samun um, cin abincin ta kenan kun dai goyi bayan a rinka talla kenan ba mu goyi baya ba amma dai muna son ya kasance ko da za a yi tallan ya kasance an samu tana zuwa makaranta idan ta je da sahi ta dawo to ko da kofar gida ne inda za a ganta inda za ta zama eh, rayuwarta ba za ta kasance cikin haɗari ba kaga ya wace ya shi shine baki amma idan mutane suka san ai daidai kofar gidan wani ana sai da abu kaza mutane za su je so da yawa ma za ka je an ce ku je gidan wani ka kaza za a sai dan wake gidan wai ana sai da gyada a gidan wani eh, ba ba lallai yarinya sai ta yi zirga zirga ba sa'an nan eh, ba da daɗi muna iya kokarin mu mu nuna ma ah, iyaye wa'annan haɗirka da 'ya'ya mata suke shiga wajen tallace-tallacen. Shugaban hukumar ilimin firamare na bai ɗaya a jihar Katsina Alhaji Lawal Bahar Daura ya yi bayanin ita wannan rana ta yara mata ta duniya da mahimmancinta. Gaskiya ba wani abu ne wannan ganin yadda al'amarin na ilimi mata suke a baya shi yasa aka girgiro wannan abubuwa. A ba mata haske ko 'yan mata haske su fahimci mahimmancin ilimi da ko mutanenmu su ga mahimmanci ilimi su sanya 'ya'yansu mata ta makaranta ba kada a ce sai maza kaɗai domin mata suna da rawa da za su taka mai yawa domin an ce in ka ilmantar da ya mace kamar ka ilmantar da dukkan duniya ne domin su ne diya suka fi zama kusa da su suke tarbiyyartar da su a cikin bayanin ka ka nuna cewa maza sun fi mai da hankali a kan harkokin ilimi sabanin aka kwatanta da yadda mata suke kallon ilimi. akwai wani karin haske da za zaka mai saurari dangane wannan bayani da kai eh saboda mafi yawanci an sami sakaci komi ila ya dauka sun tun farko da ake batun noma maza ke yin noma mata ba su wannan sai karfa karfin wannan to shi yasa shi kanshi ila ilimin da ya zo mumadin a karfa mata din karfin gwiwa sai aka ba maza din karfin gwiwa wanda kuskure ne ake yi tsakani da Allah ba kamar mu nan jihar Katsina kusan kashi 99 musulmai ne ko muna cewa ba mu so maza su taba mana mata don ba zan ji daɗin zan kai mata ta asibiti ba in mika ka namiji ya rika abin da amma in mace ce yar uwarta na ishe ta zan ji daɗi in ga cewa mace ce take abin da ba ko hankali bai tashi to amma tsakanin da Allah muna saka ce kwarai da gaske to muna son kiyaye wannan mu tura diyan mu makanta su je su karatu ita dai wannan rana ta yara mata ta duniya majalisar ɗinkin duniya ce ta kirkiro da ita a watan 11 ga watan Oktoba na shekarar 2011 domin taimaka ma ilimin yara mata a faɗin duniya wanda Najeriya tana cikin wannan sahu. din Sani Funtuwa sashen hausa na murya amurka daga katsina a najeriya Masu da wannan Allah kamu karshen shirin nagari na kowa a wannan mako sai kuma makon sama da sa za mu sake dawa da wani sabon shiri. Kamun na madadin dukkan wakilanmu da kuka je da Cubashiro Diodo ne wadda ya daidai sautin shirin a nan nisa habu Imam Aliyu zan dakata in yi sallama da ku sai makon gobe. Kafin mu karkare shirin ga takaitattun labaran duniya. 'yan fashin teku a somalia sun saki ma'aikatan jirgin ruwa 26 waɗanda aka kama lokacin da suke wato suka yi fashin wani jirgin shekaru biyar da suka shige wanda ya kawo ƙarshen garkuwa da mutane mafi tsawo a yankin kamar yadda jami'an ƙasar suka yi bayani wata majiya kusa da 'yan fashin ta gaya wa wakilin murya amurka cewa an saki waɗanda aka yi garkuwa da su ne bayan an biya kuɗin fansa dala amurka miliyan biyu abinda ɗaya daga cikin waɗanda aka yi garkuwa da su ɗin ya tabbatar firaministan iraki haida al-abadi ya fito a hukumance ya shure niyyar turkiya na sa hannu a yunkurin sake kwace birnin masul da ke arewacin iraki daga karkashin ikon mayakan isis da yake jawabi jiya asabar abadi ya ce kungiyar kawancen da ake da ita a halin yanzu za ta iya samun galaba a bata kashin da ake yi ba tare da taimakon turkiya ba masu mu a nan muke kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma can da al'asar idan allah ya kai mu za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin abokan aiki da duk waɗanda suka taimaka wajen kawo muku wannan shiri. Nisar fili hashin gumel ke cewa ku huta lafiya.